abin da ya sa muka yi wani doka don mu tabbatar da lafiyar umarmu mu mutane su zama masu cikakken lafiya saboda idan ka su kara zube za su can za a taɓa waya da wannan cuta ba da riba na nasu. kai wannan doka ta ce haka wannan abun burki kowa ya zama san cewa yayi aure akan gaskiya kuma bai cuci dan uwansa ba ana wada kan mutane sannan muna amfani da da masu unguwanni kullum ana ga masu da kan mutanen su kuma duk gun za a aure lalle ne akai certificate na tantancewa akan dokar HIV kafin a yi daura wannan aure kuma duk mutumin da ya shafi harkar gwamnati ko ma'aikatar lafiya dole ne saboda doka shugaban majalisar dokoki ta jihar Jigawa kenan honorable Isa Yaro Idris dokar da ya tayi tanadin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu ya ki mutunta ta kama daga limaman da za su ɗaura aure zuwa saurayi da budurwa da zawarawa da kuma ma'aikatan lafiya da aka ɗora wa alhakin tantance lafiyar masu niyyar ƙulla aure honorable siraja muhammad da ke zaman wakili a kwamitin majalisar dokokin ta jigawa mai kula da ayyukan hukumar yaƙi da cutar kanjamau ta jihar ya yi ƙarin haske wannan doka ta yi tanadi kan cewa duk wanda ya je daura aure ba bisa da an yi wannan gwajin ba akwai hukunci na tara da ɗauri mai tsanani a kansa sannan kuma duk wani ma'aikacin lafiya da ya fitar da sirrin gwajin da iwa ma'arauta to shi ma akwai tara da ɗauri da kora wanda kuma za a haramta masa aikin lafiya ma a najeriya gaba daya to shi ma wanda ya kawo takardar bogi fa ta shaidar bashi da cuta kuma yana da ita mai doka ta yana ta da eh wannan abin da ta yi tanadi shine za a kama shi za a kai shi kotu za a ci shi tara wacce akalla ba za ta gaza naira miliyan ɗaya ba kuma sannan za a ɗaure shi shekara biyu mun yi umarni kuma gwamnati ta fi duk abin nan hedikwata ta mazaɓa an samar da kayan gwajin nan duk kuma a karkar da kake a jigawa ina tabbatar maka babu wanda ba zai iya zuwa hedikwatas ta mazaɓa ma a garba kuma duk da haka wannan takarda ba kyauta ake ba da ita to shine a tunanin mu sai mu ga cewa idan muka yi wannan doka mun tabbatar wannan ciwo zai rigu da akalla kashi 60 zuwa 70. dai masu nazari kan harkokin bunƙasa rayuwar iyali suka fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan hoɓɓasa na majalisar dokokin ta jigawa. Farfesa Aisha Abdul ita ce daraktar cibiyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama da kuma haɓaka rayuwar iyali ta jami'ar Bayar Kano. So ni ina tunanin ya kamata majalisar jiga da majalisar kano da duma majalisar dokoki ta ƙasa su ma ɗauki wannan dokar ba wai kawai ita hiv aids mai karya garkuwar jiki ba ya kamata a ce sun ƙara da cutar hepatitis wato wacce take shafar hanta da kuma cutar sickle cell saboda so da yawa masana sukan ce kusan kashi kusan casa'in na mutanen najeriya suna da wannan cutar ta hepatitis to ban dai san alkalaminsu ban ji alkalaminsu na ita cutar sikila ba amma dai mafi yawanci in ka ga mutane daya yawa zaka ga suna da wannan cutar kuma especially a waɗanda suke a ƙasa zaka ga yadda ake wahala saboda ita cuta ce da take da buƙatar ya zamana ana samun abinci mai kyau ana samun kula da sauransu to kuma yan uwa da wanda ba su da shi sosai to sai kaga yaran suna jigata wani sa'in ma kuma sai daga cutar sai wani cutar ya sake hawa wata cutar ta sake hawa da sauransu jihar jigawa dai na daga cikin jihohin najeriya da yawan su bai wuce hudu zuwa biyar ba waɗanda suka zartar da wannan doka da ke wa limamai ɗaura auren da babu shaidar likita game da matsayin masu niyyar yin aure kan ƙwayar cutar kanjamau mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya